idin faska allah ya yi shiriyin hallaka dukan ɗan farin masarawa ya nuna ma musa da isra'ilawa abinda za su yi a kan ranar da ya shirya kowane gida su yanka ɗan rago su shafa jini a dokin ƙofa a gidajensu bayan wannan sai su dafa naman su ci su zama da shirin tafiya daga ƙasar Masar. Allah ya ce ma Isra'ilawa, da daren nan, zan ratsa dukan ƙasar Masar, zan kashe kowane ɗan fari, ni ne Ubangiji, jini bisa dokin ƙofa, zai zama shaida da na ga jini zan ratse ga barinku, ba zan hallaka ku ba, kowane ɗan fari. na Masarawa suka mutu, hada ɗan fari na Fir'auna, ya kira Musa da Haruna, ya ce, Ku tashi da ku da dukan Isra'ila, ku bar ƙasarmu, ku tafi ku bauta ma Allahnku, ku duba hoto na gaba.